وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا suka ce wa mabiyansu kada ku bar bautar allolinku kada ku bar bautar gumakanku su ne gunkin wadda da suwa'a da ya gusa da ya uka da nasra